بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su koya filo ya gboro gani bai karatu mini littafin risala ya ibnu abi zaid alkairawani na sunnawaye a shehu abdullah egiyan abdurrahman na so cuga man bi alkhairi gwargwado na ya bi ba littafi ba na tsoce wunji amfani maya gayi ya tiya hadisi na bai ti falalayan ina e wangi na wana soku ya zai e na wangi wudiyu na ciwon da ciwo na tsoci jiyuna kin na hadisi ya al-imam al-buhari gan bai musulmi bena ngai bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai gan الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة tucin soko ne gwaga ya tsoci afiya na ga arruya Hassana, musulmi nan na wangi minan rajuli sali ena na zaguru nana sabagiyo kwe zanzagi wena ena wulauta wanna ena wangi juz on ekwondo chiwo min sittati wa arba'ina juz'an amina nubuwa mini ekpo na annabi sokoje de misali aga wage ekpo na annabi sokode na yi shiba che tugutsayin to zan don don na na wangi cafe mu wude ka sanni mini ya ci waya na soko. ko allahu akbar mogo so ci ya zan na wangi wudi na ekpondo ci wona wuga ga so kwaye da jibe ni zaina mm eh cin wuyo eh ratu wuyo so ko jan ci wa man ra'a minkum ma يكره fi منامه man ce ke sai tuga to zandon do ta ce musulmi shoga bin nana nya ena so safi wana e za bin nana dede ena waga wujina na dawana. fa is da stay kaza zandon do na ganna na dede wuce sale na edda na nana na zo na fesa falyaftul falyatful an yasarihi salasa a gaida ni sanzuni da na ka sanye gwafin gawa bimicini lo arzuguta bimicini gbinne wuce ga alahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aitu fi manami ya wuce me wa gani bewoyin tsami gan bedede na mile na rana an ya durra ne fi dini galugwayen na mile na na to alkhairi na da na galugu lagun tsomi addinin boma wa duniya ya gan bai shele mi ma na gayi addu'a ne wa ga musulmi ba kan don don wa bin na na dede na amma wa ga wala mi so yon wa ga gan ma mu da ya tsari sarawin wa ga na dede na o de ba tsari ube tsoci amma ga da yi ya labari ma na yi tsule na ji faruwa ya zai ji fika ta shi kogan biya na biyu sufi ne nole nan na dede na sai na wata na dana na biyu sufi yi labari galewa ga musulmi wulamin emin wetiya e na dede bo man shiga na jube ti wuta kando ce na wange bi kendo na na biya yi labari ga na wange kando ro ci wando ciwo mini ekpo ya anabin bo na ekpo ni wa mini ekpo ya na binci bona yi shi ba be gutsu na. kan do ce na dede be nga be ga wala mi wa ga yu samo de watu to ci. edda na we sa zonina ami chini gmida kapa yego apiwe pop pop zoguta waje wajiga sokotwa mi gan be dede bo na le na wada e dede na le na wada na sokotwa mi biwi galugo lagun so mi adini mboma gan be jelemi ma e na dabo na man shiga waju be te na gai damuwa zanen kan doci wage lelewe damuwa doci ko alamarin doci na ya gbama bola shi lozu zawon gyaju na na nabi. wai be kasatan na su ya yi wangi shi dina waman ta saba falyada ya dahu alafi man ce ke sai tuwe ladabi mini ladabi na jewa ga musulmi kyuta bena nga izan dondo na gabe yaya ta ce musulmi jona ene wa biyu na nga yi faliyadu a yadda wu alafi egu nga yi waga ulo gomi suwo nga yi gwanda yi gwalo yi wuyo to gwanda ni eh egwaya e nim gwanda nim amma wayi gwa pion zumu a caga ewa gulu gome lokaci ne zage yaya na ga ya babu e lagu lokaci yaye ma waman atos zandoro na gake be cicin ta ce musulmi jona. e gami dana na nabi muhammadu gugana sallallahu alaihi wasallam abe ke waga cicina faliyakul alhamdulillah e wagan bewa musulmi waje ga alhamdulillah ma'anawi ejin dakpa tulu fiya tsoci wa ala man yasma'uhu wa ala man sami'ahu yahmudullah an yakula lahu yarhamkallah zandoro na ga wani yagi musulmi cici cici ga alhamdulillah na e waga wani wani wagun ga yarhamkallah ai tsoci ugunyo wuce wani cici ci jiga alhamdulillahi na a mai waga wata kalman na ka wajen a galawa ya lugwa gagan wagagan yarhamka ma wa ya ati salai a ci gaga wato na cicin a ci ba duwa wuci kwanna ya waga yarhamka Allahuna ene waga wake waje zannana ngai yagfirullahu lana wa lakum so ku fabe gani eh so ku fabe gani be yace na ga yi lafazina wani cicina ga zai ji waga Allahu na wa bu ga ga ya Allahu wa yuslihu balakum tsoci we ba wula ya zutu na alamare shi addu'a na gai waga wani cicina ba ya zai ga waga ga Allahu na ndoro wa Allah mini ga mi guba na wana ndoro da dalili daga ba nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko jiga yaghfirullahu lana wa lakum ko yahdikumullahu wa yuslihu balakum ndon do na wage na damni ladabi na e waga itsana awa ga waga cici wana tuna jiga barika a'a alhamdulillah wasu na jina ga zai tuna wajiga yarhamukallah zumana wani na. aga ya rahamka Allah na wato coji ga ya di kuma Allah wa yuslihu alakun so ku weba ula alamari uta zu na gaye ne wake wa shena na ko gafiru Allah lana wa lakum ko so ku fa bai yi gan be yi kabala fai rauci ya waya wa ga gamu be shi miyoyi laifi da ba man ce ci gaba yi gan be bayani ga waja fiha fima zahara min alhayat bil madina bayani bai ayi daga ba nabi sallallahu alaihi wasallama etiya zandoro ga belle waye miniyan madina wana ko da nan doco e jiwobo na ji madina na to kan doro na musulmi ga belle waye da danin ubona da mi ubona to ene wabi wina dana an tuzana salasan wa izini gani be wanne e wa wuci ko na wele mi obona wa izini ga me wabi wani wala babo ya ke wa ga ga biyo wa ga ga ga abe ke we wanne wa ga feza imani ganbe gan be toci gan be bayana musulmi ma na. to iwa ga iliyoyin babu zumai na obiya adana boya da da nan doci e wani iga wale zumai ile na iga wu a ga wala ga na gabe na obi legun bona zuguta madina boliyo a eji bo bandoro dewa alewa yadda na obana shari'a daji unji madina kawai ya amma da na ji dabo gallewa ya a ga yi labari gula da na wuce wuya ga mai gai ga wala zanu fi sahra'i e wa na wale la panteo ko kusona ko lationa a ga wa zini bi wi gula la ti wuce ya e bona da na ga da wani e mi shiga jin da na ayo ga mala ga wa zini bi wi wala mi wo lugo wa yuktalu ma zara minha a gaga na tsogabe a tulana da nan na jona to shirye ya daji ga wa wawa ya izini ga wula miwayo ya to gabi wele da nawa bu foguta ga wayawo ewa e tula katan docho mini kata mejo ko da nan docho ewa ga wawa biyu ga wula miwayo ya ar foguta zuma ya foguta na gabe liwe shirye ya daji ga awan nau amma wa yi lakpan tibo ko ya ko tibu shari'a jin da gawo gunga gula da na wuce wuya ibana da nuga da wana da nuga da wana sai yemi a ci agaiwa bin yau to yi nala gawo wa izini na adi sahaban doci na alamar beji faruwa ya nye wani leye miubu zaman ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sahaban na lewaye na shi wannan awan nawu amma idan wai wannan zonan so fe ke loku asa jinnuwo jinnuwo e jinnu jade ne sana e san e zawangi e san dabbaji kaka ngala sheria ga galle waye gizembu atishi uma umma wando ciwa rayuwa to ga ga da tare mu ji faruwa ya sahaban da ci zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi wani le ci wuce fi kwayan ajalin wuce daga wani ngala nabi biya yi gan bai kayi da ne ga iwa izini ga gabi yi ga wade ga imani ji bai toci gan bai fokui mu dai musulmi kirki ta wayo adana baluwa e waga wayu foguta mu ga gun foguta wake biyu wuje wu bai sunna toci bismillah ube sunna toci ibana e sashi haji jinnu yau so ku yi bai gunye ya Man ce, saitu min ya ladabi na jewa ga musulmi tsana gai wa yukrahu qatul qaml wal fi bin nar annabu ne zawu kokota ko jigan gibe nena annabu. awa ga wala na wagya musamman manga malam tadur ka adi lagun latsoya sirati ha amma ga ibe lagun to su kun endoro na wato ga a gyara ina e magi jigangi kokota wa obe ne wale ga un shiga ga jan halaka wani amma ka kawai atso bawaya agada ka tawo ba fi da uwa ko kwa agada na kan kwace ba kendo kokota gan be jiga ngiaja lo eta chiza kando china na jiya manga anafo wala basa insha Allah bi katli naml acha ga lefi dabwa e zaga be uzuzun gina idza azat abeki uge be lagun tozana zuzun ja towe lefi dabwa wo walam yugdira la tarkiya kai na yi lugwa mi ga su zungin na lugu ke yi shire a betu mi be man ga laifi da ba be ke ga su zungi una walau lam tuktal amma mai risala ya ga ga ga ka ga wu su zungiya kana habba ilaina mun bayi ga mun ga a caga ke nafu ne zalitan kulo fe wuna wa yukrahu katlu dafa'di fe wutan kulo umalagun latsoya ya ba ta dabba naji annavo yawwa annavo matuka ka lagun latsoya ne amma waga biya de lagun tsoye da nawa bu to man gaja zakatlu ha lefi dan waba wagwayin Nabiyu النبي salatu wa salam. إن الله أذهب عنكم قبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya hadisiyan abu dahud ganbe al'imamu turmizi ga tsoci na wucewa ganbe zanke na azhaba an kungubiyatar jahiliya 18 e gani be takame be alfariji na zaye gboro ji feji kafi musulunci ube na tsoci lakiya wayaye alumaji ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsoce na yau ga te ya gani be alfari gani be tiyele bil abai gani be dako ya ji ka zan dako miyo mominun takiyin zai sun da sokone manciwoyo a ga wajen alfari biyu ya jihar fari beto tsoyin alkhairi a za daidai yamanci beyo alfajir shaki idan ya wana wadda tsasoko tsasoko ibn e bai zai yi wa na gallo tun alkhairi tu wa ya gi ko ya giwu malloluwa na wajen wa amfani a rai wajen wa amfani ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ya gani hadisin da cewa ga zandoro na kuta tun guru yana dangi bu be zagurun do ci wula amfani wa wani mamiyo man mamiyo ya gimi man nuguci mi man gwazu mami man yo en doro zai yau na gayi wayi? kaga dai wa sulla bi cike kin bi to alkhairi ya nabi ga wajen amfani ibn e kiyama da be zandun do wo be tiwire en zandoro hasana a ga gube aya qur'anu ji dokun ta alamarin nan endoro nye tuza ndoro acha caga a isabi etubo ngala na be ga yi gaga so shiga ya te ya gani be tin yele gan gani be alfahari jin gani be ndako ndako ji za guru yo za dedi yo za ndoro diwo be tita cin Anabi ce gunga mi yi bayani ga antum banu adam pata efa fa ezoje yo ya anabi adam wa adamu min turab anabi adam wato mai jinji daga jikana Allahu akbar bogo ya gabe alfahari jin gani bai mamaji so ko ga wala feti ya yi zoguro fe dajin ya tsoci wala bi cewa kekin etiye nan da ko waje ta tiwo ya tun alkhairi na ba amfani da na da wani gigwe man shi waje ya titun alkhairi amma ya e taga bai ugwa ga aji zaguro a te ya gani bai kudi da ya yi ene wabe musulmi na da wana amma ji fari bai mamaye babu ya sayan mamaji bice cimoya unje na musulunci yayi fumbati bana wa alayhi salatu wassalam fi rajulin ta'allama an أنصاب nas annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ya ce za ba gina fe wati ce ta ya maza wangiji sana ai ya nabi labari ga za ba gina dai ilimi ya ezo za wangiji sawa ya wazo ezo wani dama wani ezo wani dama wani ilimi wuce ta wani ji katun annabi fe ganti ubo ga ilmun la yanfa'u wa ja'alatun la tadur ilimi wai wani amfani don dodana a cigaga e zamoli uji jahilin ya ta yamma mawuji adegu na wulatuna matuka udega ya tsaso kuna allahu akabar. sayidina umar sahaba cikon na to cube boyu yi to gam ga ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum ye musulmi je wati ke dangi eji nye zoeji nye zeje ya gwi wata abu na ji ye gimi fija abu eji kaza ba ga ife be na ebo de bo gwi e wati ke ga wuci be manci eji ba ye gi ji fe eji kici ibo ebo na yin gun wajula albarka yi waza zawangi kendo na anabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam so ci ma ya kpaji fanya yi ka ka yi yan yigun kawa yi waya waje ya zo yan yigun wayo yan yigun wayo wa wa wa lo ye bo ye daso ko yan yigun wayo alkhair wayo wani la albarka da rayuwa sa ngala sayyidina umar ga yaji kokari wa pipiye ya zai ji na kaina e de da bai gun bi yi ya de albarka gan bi alkhair na da yan yigun wana. so ku yayi arziki yanzu jaci al-imamu malik tsoci begun ya man wuci wannan gawa akrau an yurfa fi nisba fi ma qabla al-islam min al-aba na vone za jimini ye ba mamaji mamman na shi ashi zo kafin musulunci ubena mewa a da ga mini ye mamman waje zo shi ji rayuwa to musulunci labiya kafirinci ba ji rayuwa ta ti wani sayidu ɗaya eh, al'imam malik game yin nafu, ne za jimini waye da ba emancin eh, wuce na ke ga yawa kawo ga jimini waye jimini waye ba za ji allah akbar man ce a yi gan be bayani wuke ya milafa bayani na ica bayi na wuga ya yana ga wala yan bagi an yi fassira ru'ya zuma ne zai na didina wuce tsarewa gani bai tsoci na ga tsawon gani bai gwe na wule ina e wana to awa ne zaji fassara yan nana man la ilma lahu zai di fifiyan ilimi na. ibu ne zai fi wani gan fifiyan ilimi na yana ke sayidu na abubakar na ngole na na aisha giunan na gan wule tsangi gutayen a cincika ta takon Umar bi aji faruwa tsangi guta wuce tsangi farko ga yi e kunya nabi muhammadu na zudaka tana na aisha wana tsangi ba ci baban wuce na abubakar na ke bezu tsawa nabi muhammadu na tsangi ta ci saidu na umaru na Alifa baci zumaya annabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam duna abubakar wudamini ya sahaba na jagi ilimiya ena guyana kendo na annabi yusufu tsoci ton tsora gan be kiya ilimiya ena e kendo mufe ya yi labari suratu yusufu tsoci lagun biya yi bai wani ga rabbi kad ni min almulki mulki wa allamtani min tawil adil so ko ga tamra be mulki yankin yau waga matamira gani be ilimi ye na yo wa allamtani min tawil hadith fatira samawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bi salihin addu'a nabi yusuf da wani da wuce fibo na jajata da ilimiya enena bogo man ga iga waga na dede na ko e na wangi ga da wa fasaru za e ba man na da ilime na wala yu wala yu'abbiru alal khair a ci ga manya wato na isa e ga be diga nya e na wunana ka da wa yi fasara dede e na na e a ga navu na manya ya fasara ya e na dede nga na na da wale mashilid dede ka zai awa ewa ga manyan lawon wuje ga alkhairi wiyo ewa e ga lawon wuje ga alkhairi wiyo ga a ci gaga mance saitu ga wala ba sabi in sha da shir laifi da ba musulmi koni eni wangi ne ya dana amma ya ni bai ke ba na jibawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ya ni wangi iri kendo man ji ko filita fi abuna to laifi dabwa. nga ya ni na je wu bayani ya musulunci ya musulmi fun ba etiye tun alkhairi je fi laifi dabuwa eh, ebuna lokaci na nabi fe tu masalaci madina na adde game wangi na wula da ne fe gana mu fe gan adde etun alkhairi na gakun etun kiyama na lokaci na mufe ya sahaba ji na kasa lokaci na fe tu masalace madina na bogo ya zu kwani wangi na tsodiya yana shari'a ya dace amma man ga ma khaffa min shir asan e ji sauki alamari ni ga ni la da gboro la lo su ma man ga uge ga uge ga ba aya qur'anu ya zawangiji ba hadisi ya zawangiji ene wabe mai na da wana amma ga ni jitun lajilozuma, amma yani wangi ne ya kana shari'a ka e ni wangi ne ga misun wangi jifina unji ga alfasha da na shari'a ka wala ya bagi an yukfira minu ugwai na musulmi ga ni jituna e ni ta lajilozu wa mina shugul bihi aji shagala daniel ke Kur'anu gbalugwa ke hadisi gbalugwa manyan risala ga ugwa musulmiya eh, to na maji ya duna wuyi game wangi ga sun gama na daba iri nin baji ma na jaja Allah gama na soni ene zayya na a fejiwe bai yi na ma wanda ya tsari sarawai wa aula al'ulumi wa afdaluha wa akrabuwa ilallahi ilmu dinihi wa shara'ihi man ga ilimi na ga ilimi kpata gu musulmi biyu zana ilimi na de ciwon ga kpata na ilimi ne laza de tsombayin tsoci gana ga ilimin addini ilimin shari'a musulunci ilimin tauhidiya ilimin kewaji sallaji na hukuncin azun no fu shari'a ji ade ilimi na kun go musulmi ya kun ilimi irin nana wa beka tun jiji ilimin tauhidiya ilimin fikihu ga ilimin doro na wawa zana a ga musulmi wuce e wani ilimi shi wani musulmi yadda e, bukatu rayu ubona yadda e, bukatu yi sheli ubona nga ilimi ya e, mimma a mara biyi ina tsoci ji foro gani bai na a anu wuce kana kishi tsoce wo kishi tsoce ajin haramu musulmi wadda wafi fi al'amarin na shi adika tuna kuna a ilai wa gake aka tunji yi zawan shi an ni soko gajin an ni tsanabi ji foro an in na ji tsoci ga fiya bayan 'yan na ji shari'a jin ramu ke ga ya zawangi ga ilimi dai wawala da ya buru ke wazi ji lugwama wa haddu alayhi fi kitabi ilimi na ji shari'a yi zawangi gishi ya fubai tiwbana wa ala lisani nabihi ilimi na ji bayani ube daga gintaren albarka ko ngai gintaren nabi muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam wal fi zalika yazo te hukunci ga wuce ya yazo ji fahimta lamarin wuce wa mu bi ra'ayat ya zamo ji in ma bi tuto ya katun wuce ji wal amalu bihi gan be tun lo alamar lamarin ilimin naji adde ilimin ne gigun da su koya za akun ilimin naji na Allahu akbar Allahu akbar bai wuce jama'a musulmi shi wa katun ji shi ilimin tauhidi ilimin fiqhu daga ahadari eziya risala littafi mu cikon na ji kpata wa lawai kiji su kiji shari'a ajin aramu kiji yi kpankurta ne waga musulmi zabe yi na yi waga musulmi lu da ya gboro bu ga dallani da ya gboro ke ilimi shari'a na ji lugwama nga alawa ta adini yau amma ya zai koni za to ba mu mafa bi cicin yau e waga ilaka tun na ji da ya gboro man ga wal ilmu afdol al a'mal amma ga waga mini tunaji so ko sadaina kici de cimogo waga pipewa wa akrabul ulama ila Allah ta'ala man najma de tsomba so ko ga manji patana wa aulahum bihi aktharuhum law khashya ada ga waga man da su so ko da bi sarawin ga waga chimowa ce mandoro cewa ce mana ilimi ilimiya ko ilatu ko jemmaya amma magama na zuciwa wani ji zagurwa wani tsaso ko da shani uba wani tsaso ko da ilimi uba da allahu akbar wafi ma indahu ragba a ce a ga manna ya ji kaunai rama Man na manna cin wuga man doro na bai shi na wal ilmu dalilu ilal airat ina laman ga ilimi wude cin wuga ya tunguru ɓata na ilimi ga wuza ba lotun alkhairi na shigo ulona wa ka'idun ilaiha ilimi ga yi jagora za wangyo lobatun alkhairi na shari'a wana ngala manga ilimi cewa ce ga tula da e ibada babu waziwo babu katun jima ebuna ilimi mu ga yi ilimi ga jin jagoro ilimi ga bu adini wa tazo ilimi ga wuwa gan nage nage ilimi madami ne na jama'a mi shanji cibo su ko ci jaye ga dalu na zagin cijina rashin tulobe ilimi madami ne na yahudu yi cibo su ko ci jaye ga gairil magdubi alayina yan e wuce su ko ta abu a dai ilimi a maye tun da ba nasara jaye watwalo alo a ci da bayani a cad mike iko e wange lugwa ngala ga mandoro da sifa nu da sifa yahudu be nasare man ga ji rayuwa ba bukatu da sifa mi shaji da wani man ga ibe ilimi chazma je takatu da bojiya mini bojin hudu je wani wani so ko tsaibe bojin naji bayani jama'ajin na gayi gurgudu ya bawo na yi wa gaili be mini littafin cikon nan ga littafin risala yan ibnu abi zaid alkairawa ne na gwargwado ne igba na tsoci albarka hudu mu yayi arzikin etologan bekatun jama'a musulmi ji idi gabo gani be addu'a mai tiyan alamarin cikuna kinya idan gbaku bana tsoci ji nasaru ya zaguru shi doro na titiya gawa ya wa tishi mini tishi yakin bana su ko zandoro na iza kirki ta cabo na su koji na sarayu zandoro na iza kirki ta cabo e kpa alkhairi bi aluma ji na su ko ga fiya e, tsoco ji na sarayi wata yi gani bai fitine shabau ta cin ezobu waluwa ile fitina irin doro ya ba e, e gigba rufe ya musulmi ji yan e wata ta cin edan fitina alkhairi da ba Kur'anu ya gani ga gawa taku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa eso da ya masiba na tsoye ga sai wa kan ce na ji suwe na bana alamari ga zabe mun ji ga sai ya sa fitina ya ka da ya lada ce ya zai wa na wa gikini gabe fitina ya sai na ga sai mi ga pinwe e ji ga pinwo na alkhairi da ba e ji bojin ya zai ji bi ankali na e ji bojin ya zai ji qur'anu da tacin abuna e ji bojin ya zai ji ahadisa nabi muhammadu ji da tacin yi bana iga jimbo ya guguke ya jahili shi ba fi ya gani fitina alkhairi da ba alkhairi da ba so ko ya yi dufe lafiya so ce ya yi dufe lafiya wa kan gwashe ririn dondo ya yi wa tsaza gurushe ya yi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين